bayan manzan Allah a wajen shi a wannan kan aƙida kudu da ita muke son mai zuwa ga Allah sun ta muna tafiya a ba haka wani. yau ga shi dan shi a yake magana da mai girma wannan in za a yayyanka ne a sa ni a cikin tukunya a dafa ni wannan ce aƙida ta kuma ina son gwamnatin Najeriya duk su fahimce ba haka nake a janibin aƙida aƙida ba a iya shigar da ita da ƙarfin tuwo idan malaman nan sun isa ka haɗa da su su zauna don girman zatin Allah su yi maganin mu sai su kashe shiyanci su kula mu su kula mu su kore mu daga musulunci amma a gaban malaman a zauna mu zauna da su amma ba ɗaya wanda ya je can wanda ya je can ba a duniyar yau ba ka iya fitar da musulmi daga musulunci yadda ka gana da gaske ne muna da aƙidan cewa ahalin baiti sun fi kowa amma na aƙidan ba ɗan sha kaɗai suke da kyau za a kori mutane da yawa ina shan shayi mai cewa muna ma'ana ne naka a rago inda gaske kai ɗan tijjani a mutu ba littafin wani littafin da ke hannuna shine al-irshadat rabbaniya rabbaniyya bil futuhat al-ilahiyya li sayyidi abu al-abbas ahmad al-tijani radiyallahu ta'ala anhu wallahi wani littafin ba a nan kaso kurmi a kaso shi ga shi har yanzu bugun da ke wajen inda ba ya kare abu da wani shi ne shafi na ɗari da ashirin da ɗaya a lokacin da yake waye manzon Allah yake cewa bi rayhanatai ibuhuma min a cikin zahrahu yana jinjina wa manzon Allah yace wata karama ta bayyana da bayyana furanni guda biyu wanda asalin kanshin su daga gare ka ne wanda Fatima ta zahara ce ta haifo su wannan shi ne waƙar da shi abu abdullahi musiri to bari ku ji sharhi shehu ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sun mazaharat karamatun bi wujudin raihanatayn wa hubbal hasan wal husayn radiyallahu ta'ala anhuma karamomi sun bayyana da wannan yushiru ila qawlihi sallallahu alaihi wa alihi yace wannan malam na ishara zuwa ga fadin manzo ne huma raihanataya min ad duniya hasan da husaini su ne furannin su da ke sansuna jikin shi a duniya wa raihan ma'lum in an ce raihan abu ne sananne wa hiya azhabu allati laha rawaihu zakiyatin athariya isa ce wannan furannin masu kanshi yau faƙaƙala ya ce sai ma ya ce ɗiwon da malamin ƙanshin hasan da musayi da bayan kana shi sana ƙanshi ba su akwai munafukai da suka damda su ko ko a cikin sahabbai akwai wanda suka kashe ƴaƴan mu don Allah akwai munafukai kuma za mu tabbata su ba sa jin ƙanshin su yace ɗibuhuma min yani hadhihi ar-ra'iha al-athariya shehu tijani yace eh, ina nufin wannan kanshin mai daɗi allati tashammu minhuma wanda ake sansana da Hassan da Husaini innama hiya min kadizat to daga gare ka ne la bi shugul ba wani abu suka sa daga bayan suke kai ba tare suka bisa ba yushiru bi hadha ya ce ta wannan babban magana ce in ji shehu tijjani yana fa ishara ne ila qaulihi sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga fadin sa manzon Allah kun wa ali na kasance ni da ali bai nuraini bayna yadayi Allah ta'ala haske biyu ne a gaba da Allah ta'ala ya ce ni da ali haka muke haske biyu ne sun ثم أودعنا في صلب آدم haske ya halitta mu مواد بايا حلتا can da aka halicci komai sai kuma aka sanya mu a tsatsan annabi adam in ji shehu tijjani falam yazal na min sunni ila sun abdul mutallib da ya kushe yana cirato mu a tsatsar zuwa da tsatsar masu sarki ba kamar yadda yan sanadiyya ke zargin annabi sama cewa iyayen shi da gari bane kaji mai zargin mu Allah yana cewa wani da zargin su da kai kai ne na tana da ban mamaki تويتي مطعم مستنكي حاجة تواتك المطلوب طيب فخرجت في عبد الله سنين فتوى أفضل عبد الله وخرجت في أبي طالب في كما سيدنا أبي فتوى أفضل أبو طالب يوتي ثم اجتمع نورنا في الحسن والحسين سيحسكم رجال عبد الله الحسن الحسيني وقال نوران من نور رب العالمين su biyun nan haske biyu ne daga hasken ubangijin talibai ala Muhammad Muhammad yace haske biyu ne daga hasken ubangijin talibai ya yace saboda haka ne iktasaba minhu allurin zati suka samu haske a zatinsu daga shi الطيب ذاتي الطيب ذاتي كيشي ذاتي بمعنى بمعنى أنهما جزءان من ذاتي حسن da Hussein bangarori biyu ne na zati manzon Allah laisa ka gairi imamin bani Hashim ba ɗaya suke da sauran bani Hashim ba kamar yadda baka kan mun ce alu baita ce alu aqilu alu jafar alu annan su ne bani Hashim sharatu kana ce a a a wata kusan ta ya ce to hasan da husaini su ba daidai suke da sauran banu hashi ba wala da kwarai ko sauran shawa ba to a nan ne ina malam mai cewa ku yan malikiya ne kasar ku yan malikiya inda gaske ne to ga akidar imam maliki kai kana ba wannan akidar kuma waye yake haka ita wannan akidar ta imam malik shehu tijjani je ka nemi ka ka duba da ita mafi yanzu ba su lokacin karatu suna gidan gwamnati suna damun su da bara sun hana su yin aiki amma malaman da tijjaniya na hakika su an suna zikiri ko so da Allah da abin da akwai ma makaranta yake cewa hatta huki an malik radiyallahu anhu har تشير سوى إن تشير تجاني أما أنا فلا أفضل أحدا على جبعته صلى الله عليه وآله يجي أمانيكم والله بضم بيتي دولة أتوكر من الله فاق المماليكي سيجب ويتر يشير من إمام مالك فويت إشارة إلى ما اجتمعت عليه الأمة من تفضيل أبي بكر على فاطمة رضي الله عنها نعم ده أمة سكر إجماعي أكاد في فيتا سيدنا أبو بكر أجاب فاطمة رضي الله عنها يتي فأخبر أخبر عن نفسي أنه لا يقول بذلك وسكت yace sai imam maliki ya ba da labarin kansa ce cewa shi da yadda da wannan bai zo to shehu kai ka yadda bai ta aliki a nan ba ko shin na goyi bayan wa malik a wannan ra'ayin ko bai goyi baya ba ko ma kasa ka je yace wa yu'ayyidu ma qala malik to fa abin da ke karfafa abin da imam maliki ya faɗa cewa daidai ne bi adami tafdili abi bakrin ala fatima kan cewa sai na abubakar bai fi fatima halala ba annahu sallallahu alaihi wa alihi yace mai tsira da abinci dakhala alaiha yawman ya shiga wajen fatima ta zahara wata rana ina fatan da girma gwamna yana saurara ya ni ala fatima in ji shan tijjani ce لمالك وجه باطنا فوجد الحسن والحسين بين يديها يزعم حسن بحسين على بغيرته وعليا هناك نائما ناهيا قال انت انا بجي اجيبه فقال صلى الله عليه واله سيدنا النبي انا انت الله استقطع قريش من يا لمسه انك وهذين da wayannan biyu wa zalika na'im da wancan da ke bacci mai fi darajatin wahidatin fil janna da ayu ashabul kisa alaihi wassalam allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad mai kuma tare da mu fi darajatin wahidatin fil janna a daraja ɗaya aljanna to shi ka faɗi wannan hadisin to me ka fita wani istinbadi kai shin shin za ka gane dalilan da ya sa irin su abdulwahab suke yi mana kuɗin goro mu da ku suke cewa da shi'a da yan ɗarika duk tare suke yadda kafin su fara kafarta mu suka fara kafarta mu wannan a ce ta shehu wannan ce to shehu da ya zo nan wurin sai ya ce Wannan walam yakun hadha li Ya ce ta wannan mutane mutum ya zama tare da annabi a daraja ɗaya a aljanna Ya ce yace walam yakun hadha li ahadin min annabiyyin wal mursalin fadlan an Ya ce wannan babu wani mutum da ya isa ya samu wannan matsayi na zama a guri ɗaya a daraja tare da manzan Allah minan da nabiyyin wal mursalin daga annabawa da manzanni fadlan an da ban ta kuma wani to wannan ita ce aqidar irin wannan kuma fifiko da fifikon kauna ni ban sani ba wanda annabi ya so ya fi so a ce da wasu a cikin sabon annabi bayi sai zama na annabi amma ya fi son wannan kana amma akwai wanda ya ci shi falala to bari ka ji shaida daga sayyid buhari wanda littafin da ke nuna shi ake cewa fatahul bari fi shahid sayyid sharhi buhari shi ne bugun da yanzu aka yi wanda abdullahi bin bas ya yi wa taliki saboda haka sun sun yada shi yana nan ta'alili a da kai kore wannan ruwaya ba duk da ta ta'alilin da yi bari ku ga abin da yake faɗa ruwaya da ibn hajar ya kawo ya inganta ta a shari'a shafi na talatin a juz'i na bakwai yake cewa akraja ahmad wa abu dawo wannan sa'i bisanadin sahihin ahmad ya fitar da abu da sun fitar da nasari sun fitar bisanadin sahihin da sanadi ne ingantacce an nu'man bin bashir daga nu'man bin bashir fara yake cewa iska azana abu bakrin halin nabi sallallahu alaihi wa alihi wata rana sai na abubakar ya nemi izinin shiga gidan wa manzan Allah fasani a sauta aisha aliyan sai ya ji sautin umul na aisha daga muryarta tana sama cikin bada a fusace wahiyar ta tana faɗa tana cewa kun ji hadisin wallahi in ji wa ummul mu'minin Aisha na rantsa da Allah laqad alimtu haqiqa na sani ina da yaqini alima bi ma'anar yaqini tayabbantu ina da yaqini anna aliyan cewa ali ahabba ilayka shi mafi soyuwa zuwa gare ka min ali daga babana To ka kusan son ali a kan na? wannan ya sa ta fushi ta daga muryar rijiwa kuma bin da shi tsari to wannan aƙidar mu ce shi ku kuke ganin a shi'anci muka ce imamu ali abubuwa shehu ahmad tijjani ya faɗa da shi aƙidar shi ce imamu maliki yana cewa ba zai yarda ya ta wani akan fatima ta zara ko ba ma ji shehu tijjani zai wani imamu maliki karya Allah ya tsare shi waliyin Allah kenan magana akan aqidan mu ta titi ta iyalan annabi in dai shi ne laifi to muna wannan laifin ko ba mu kaɗai wani sai dai an ba shi gaba don haka tuhumar da suke dan mun ji suna ta shafi wani daga cikin malamai dangararru da Allah ya albarkaci birnin Kano da irin wannan wanda billahi wa na ilaha illa huwa ni abin da bai iman tun da ya babu da inda Allah ya bayo irin wannan bawan Allah matashi mai bincike na ilimi na hakika a cikin dalila saboda hassada saboda ya fitar da ilimi ne zuri sun ka dage sai sun koro shi daga to ai ba a kan shaka su kori mutum in yana bincike na shi'a ko abin nan na ilimi su canza da ɗin sha ga wannan diwani ne nawa imam shafi shi ma wannan a kasuwar kurmi da samu shi bari ku ga abin da imam shafi yake bari a cikin wannan diwanin nashi shafi na ɗari uku baiti na ɗari biyu da tamanin da bakwai littafin da جمع وتحقيق عمر هادي سليم سعيد من علماء الازهر الشريف تكلم على ما ازهر ان هذا الامر يتيتها اذا في مجلس نذكر عليا وسبيه وفاطمه زكيه يقال تجاوز يا قوم هذا وهذا من حديث الراكبيه بريت الى المحيمن من اناس يرون الرفض حب الباطنيه imam shafi yake cewa izaki majalisun mazkuraniyyar idan a majalisi tun lokacin imam shafi ne manya ahal baiti na zamanin su ba yanzu aka fara ba ba yan wani yan tsararren na wannan zamanin bane suke tuhumar malamin sunna da sun je na kara martaba iyalan gidan annabi kaji sun ce mishi da jiya tun lokacin imam shafi yake wannan إذا في مجلس الناس قرآنيا إذا أمدن سيمنا أمتن سيدنا علي وسنتين ولن ainihin jikokin nasa na manna Allah wa Fatima ta zakiya da Fatima na tsarkakakka ya ƙaru sai ka ana cewa ta jawo su ya hau muhazza kai ku wuce wannan magana a bari manna wannan magana fa haza min hadisin rafidiyya a wani hadisin rafidawa ne ya ce bari ita ilal muhaimin da unasi na barranta zuwa ga Allah wani wata ala daga mutane ya rauna ba babban fatimiyya wanda suke ganin wanda ka so fatima ka zama da ka zama dan shi'a min girma wannan da gaske ne yan shi'a idan wannan ne zagin sahabbai mana da wani abu da muke yi shi ne cewa ba duka sahabbai ba ne tsarkakakku mu waye mu wayar da dukansu ne adalai ba ba biyar da wani kai ina malam nura arziki kada kuke da an maliki a ko da wani littafin da ke hannu na imam maliki ne sunan shi hawa ne, ina tsammanin kai makana da shi to bari taimaka maka ma gida buɗa naka duba juz'i na biyu juz'i uku ne a haɗe shafi na goma sha takwas in dai kana karatu domin rayar da imam malik ya fitar a littafinsa yake cewa haddasa ne an bari kan adin mudra maula umar bin ubaydillah annahu balagahu ya samu wannan labarin anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala cewa lallai manzon Allah ya faɗa ليه ولا لشهداء أحد لشهيدا أحد يجب هؤلاء أشهد عليهم waɗannan kan da yana nan ismul ishara lil jama'a idan ka ce waɗannan ha'ula'i kana nuna bambare banda waɗancan waɗannan kan ashhadu alaihim suka nuna musu shaida faqala abubakar siddiq kuma mama ya san waye sai da abubakar da na yana eh? bi kuhafa yana bi kuhafa shi ne wanda ya shigo gaba ya tambaya saboda annabi ya keɓe shahidan da su kadai musu shaida da aljanna su kuma ga tarin sahabbai a wurin a cikin su da sayyid na abubakar su siddiq yaga su ba a sa su cikin shaidar ba sai ya ce mai da girma wannan ya kamata ka saurari wannan kuma wannan din makarantar mu ne a kawo mu african house mu zo da littattafan su kawo na gidansu a tantance a tantance هؤلاء أشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله إخوانهم أبو بكر الصديق يا مائك الله أشهد أن لا إله إلا أسلمنا كما أسلموا من مسلمت لك من نسك مسلمت وجاهدنا كما جاهدوا من جاهد كما نسك جهادي سنوك أولاً تحسك يا ربي يعني سيدي سوسك إشانا سوسيا من جاهد ينسك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بل بل لا يجد أنك ما نسكي walakin la adari ba nun yi muke saka sai dai ban sani ba ma tuhudi suna ba'adi abin da za ku kirkira ku kaga bayana ba ku duka musulmi a nan gurin sai da abubakar ku dai ya manta mutuna shi cewa ai akwai hadisin ashar ke ubashar da jama'a wanda in sha sai da shi ba a ciki ko kaga har da sai ba a ciki amma mu bai ganta ba a wajen saboda ɗaya ya kamata a ce sai na baka ya san da hadisin ko bai kamata wani, to ya aka yi magana shi ba a gurin kawai abin da ya lokacin da annabi ya gano wannan fa baka abu bakari summa baka sai sai na bakari ya fashe da kuka ya kara kuka summa bawa Allah yana da taushin zuciya taushin sannan ya ce a inna da ka'idu da badak wato mu ba mu zama muna nan bayan ka to wannan magana na ji malam nuna yana ce mana ai Allah ta'ala ce da ɗan la na lahu yau mu'minina iz yuhayuna tata shagara to kai malam nuna da kake nan muka yi zamani ɗaya da kai da wanda yana ɗaya daga cikin da suka halarci bai'ar da shi aka yi sahabi ne gangaren cikin waɗannan dubu ɗaya da abin nan eh, dubu ɗaya da ɗari hudu wanda suka yi bai'ar da ake ce mata bai'ar ta rujuwa wannan mutumin da ke hannu ya dai shi ne zai fitar dare. da shari'i sai ya buhari juzuki na bakwai ka je kitabul magazi da littafi ke da shi kitabul magazi na buhari hadisi na dubu hudu da dari ɗaya da saba'in za ka samu haddasana haddasani ahmad bin ishkadin haddasana muhammad bin fudailin an ala bin musayyib an abihi daga ala bin musayyib ne shi kuma ya ji daga babansa قال بعض الناس يأتي لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما ما حدث براء بن عازب الله يجلس فقلت shi da wani al'azin din ya halarci da ya tarbuwa ka san kuma duk wani wanda yake neman falala na cewa su basu su cewa don ma ka je ka yi bai'ar in ka aikata abin da manzo Allah ya ba a tsayi a wata malik kan in wani abu ka farar da shi addinin nan ta shi ke nan ba su masu bai taka ba ga wanda ke cewa da aitul barra bin azim na hada da barra dan azim radiyallahu anhu ma fa qultu quma lak nace aljanna tuba ta tabbata a gari wasu sun ce tuba wata shajara ce a cikin aljanna kalma ce ta jinjina da ta mutum murna ya ce sahibtan nabiya na farko kana da wasu manyan mukamai babba daga cikinsu sahibtan nabiya ga kasa halin annabi wa huta ta shajara ko ba ordinary tsari ba kana cikin inda kuka yi wa annabi mu ba biyu da sha shida saboda suna cewa muna tafiya ne mai girma wannan shi yasa muke son ka ji akidunmu daga bakinmu wannan ne kuma a ina muke tabbatar da su a littattafan ahalin Da dalilan ne sa muka dauki abin da muka dauka saboda mu don imani da cewa annabi ya san ya kamata ba zai yi manzon Allah ya san magadansa gaba daya a iyali a 'ya'ya da zai rasu ya bari mace ɗaya wace sai kuma mata a ce akwai hukunci na musamman da ya keɓe ayar alƙur'anin da duk suka ambaci annabawa ana gadon su ƙwarar su dawo da sulaimanu cewa ga annabi sulaimanu ya gaji ne daudawa ga maka ana gadon annabci annabci zaki ne inna allaha fafa

ba a gadon annabci Allah ne ke zama ba kawai don ka zama dan annabci sai ka zama annabi ba a cikin ɗaya na nawa ka ga wuta Allah ta'ala ya tabbata mana da wani so a nan gudun sai ya zama na gashi wayan nan ta zo a cikin mai kitabu Fardun khuls littafin da yake farlanta khumsi sha biyu da ɗari da goma sha shida ba da farko khums حديثي na أبو uku da casa'in da حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني قره بن زبير قره بن زبير بن زبير بن عوام عدم مهلك سؤال بن عائشه to shi umar din nan dan sani kenan dan waye kali ne kalin umar mun da aisha yake cewa anna aisha ta ummul mu'minin ummul mu'minin aisha radiyallahu anha akhbaratu ita ce ta bashi labari anna fatimata alaiha salamu wasu jahilai suna cewa in sha suna cewa ahlul bayt alaihi salam to ga buhari kuma abdullahi bin basrai ne ya rushe shari'i suka buga shi a saudiya da sauran wurare ba ku ga ya cire assalamu ba an gane anna fatimata alaiha salam in ji wa umar mumini na aisha inna ta rasulullah yar manzon allah sa'alat ababakar siddiqa ba'da wafatin rasulullah an yi kassima lahani rasaha ta tambayi abubakar siddiq baya so manzon allah ya raba mata gadanta mimma taraka rasulullah mimma fa Allah alaihi daga abin da manzon allah ya bari wanda allah ya bashi a wannan wayar sai suka tsaya su karasa sai ruwayar da ta biyo bayan ta yi cewa ita ce ruwayar ta ɗari dubu uku da ɗari a abin da casa'in da uku ba ƙala laha abu bakarin sai sai na abu bakarin ya ce wa umar abin da fatima ta zara inna rasulallah ƙala wato shi ce hadisin imamu ali ana madina kuma ilmu wa aliyu ba da hashi da sa hadisin wato kowa ya sa hadisin amma ɗan da ahalin baiti su karin ke ga gadon shi kuma su san hadisin صدقة قال رسول الله لا هو رشيد ما ba صدقة بعد abin da muka bari sadaka ne fa ghadibat fatimatu bintu rasulillah fa ghadibat min fatimatu bintu rasulillah sai fatima yar manzon Allah ta yi fushi fa hajarat aba sai ta yi hijira sai na abubakar fa lam tazal muhajirata ba ta kushe ba tana mai yi mishi hijira hatta yadda tana ta gaba da shi hatta mutu a kan da da mutu wa shi ba da rasulullah sita ta ashuri kuma ta rayu har wata shida wato wata shida tana gaba manzo Allah kuma ya hana gaba na fiye da kwana na uku قالت سيقول Kanar وكانت فاطمة تسأل aba bakar nasiba min ma ta karasu wallah fatima ta kasance ai tana tambayar sai na bakar ba ta ne daga abun da manzo Allah ya bari min ka khaybar wa fatati da khaybar da hada wa sadaqata bil madina wannan sadaqata bil madina harun laili ko rike wannan wa sadaqata bil madina kaga duk wa'annan tani za mu ga daga baya Umar shi ya ba da sadaqata bil madina domin ko dai wannan wayar ba ta inganta cewa ba a gado ba to ya aka yi zai na umar ya saba وصدقت بعض أبو بكر عليها سي أبو بكر يجي متى ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله يأمن به إلا أملت به فإني أخشى أن تركت شيئا من أمري أن يزيد فأما disan ita umar na aisha ta ce fa amma sadaqatu bil madina fa dafa'aha umar ila ali wa abbas can wajen fatima ta nema a rayuwarta an hana ta amma nan sadakar shi a madina fadafa'aha Umar ila aliyu wa abbas sai ga kuma umar ya saba wa abubakar to a nan gurin ɗayansu daidai ɗayansu kuskure ko dan ruwan ta inganta dan shi yana faɗi na san gwamnati ji dalilan da ya sa muka faɗa saboda mu ba mu addini don wani muna addini don mu shiga aljanna na dan kawo wannan ne saboda kawai ni ishara sauran bayanan sai ka haɗa mu da malamai za mu fito wallahi akwai kayan aiki sallu ala muhammad wa ali muhammad sahabbai da suka fi kowa babatu cewa muna yi bari ma fara da wani ne ma wani yi asasa zagi nan wani asasa zagi sahabbai ga sai musulun sahabban nan da sai musulun ka koma kitabu fada'il sahaba radiyallahu ta'ala anhu باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه za ka ga hadisi daga mango sallallahu alaihi wa alihi idan bai bugu ɗaya ne sai musulun babba yake da shi akwai shi shi ma gurbi shafi na bugu ɗaya da ɗari biyu da biyar za ka samu wannan hadisin haddasa na kotai bin sa'id wa muhammad bin abbas ya ce kala haddasa na hatim har zuwa inda yake cewa an amir bin sa'ad bin abi waqas an abi kala amara muawiyatu bin abi sufyan sa'adan amara muawiyatu bin Ali sufyan sa'adan muawiya da abu sufyan ya hori sa'ad sai nukuta biyu alamun an ce bayani wanda za ku da shi ya hore shi da da zagi sai sa'ad yake yin zagi لكن لبيمة فقال ما منعك أن تصب على التراب كان يزال كتاب بعض التراب بعض التراب وان الإمام علي لي سنيش فقال أما ذكرت صلاه قال له قال قلنا له رسول الله فلن أسبه كيف كتنا عبقوق لما قال لي فقالني أكنسة والله يرزقها لأن تكون لي واهدة من ظنة يرمنا من الكلية لكتن أقلنا أحب إلي da famurin da abu ya fi maka abani jajayen dabbobi ya dinga kawo su wanda ba su ne mahallin ba lokaci mahallin shi ne maganar zagi wata littafin da ke na ya bin algudayar ne halaye ya fito da abu sosai kan da ya zagi na yi kasir juz'i na takwas shafi na 565 za ka ga abin da yake kawowa dangane da cewa wata rana ma'aura je aikin haji lokacin da ya je aikin haji sai ya haɗu da shi da wannan sa'adun abuwa kasa sai ke ce mishi lamma hajjar mu'awara aka zabi sa'adun abuwa kasa wa ƙara lokacin da ya je haji shi ma'aura sai da shi harkokin siyasa ya shagalta shi haifafan garin maka ne yana china mulki a sha sai ya zama da ya manta ma yadda ake dawali ya manta tun yana yaro ake yin dawali shi amma manta da ya kama fada da yawa ba a isa inna qawmun ajafana hazar al a al-hajj ko mutane ne wanda wanda yaƙi yaƙen da muke yi ya tawar da mu ya nisanta mu ya sa mu yi jafari wa aikin hajji ba ma yi hatta kinna annansa ba ma suna ne mun kusan mu manta wasu nonin hajji fadin na duk dubafi in da wafi sai mu da kwaikwayon ka don nuna manta yadda ake yi قال فلما فرج أدخله دار الندوة inda nan ne yake mutum din ya kan manzo Allah wanda da baya saboda gidansu na gado ne dan kakanni suka dinga zama ana nitin dan abacewa mamman Allah a shirya mai makirci da shi da sabon sai shigar da shi nan gurin a nan ne ake son a zargi mamman saboda tunawa da gaske ne bayan a kan muhawar malam ba mu kuma ba mu faɗi dalilan mu su ma mun zo da kayan aiki insha Allah ya girma wannan zai saurara ya ce lokacin da ya shigar da shi fajila sahu ma'ahu sai ya zaunar da shi tare da shi ala sabili a kan gadansa sun mazakara lau aliyu bin abin talib sai ya ambata mishi ali fa waqa fihi sai ya auka ma imamu ali ba a faɗi ne ya auka mai da shi ba faƙala shi sa zai fito da abu ya ce a da ni darak wa a jalasta ni ala sarira yanzu ka shigar da ni gidanka ne ka zaunar da ni a kan ka sun ka a tafi fi ali sannan ka auka wa ali tashtuma tashtuma kana zane sa kun ga abin ruwayar musulun ta fito ko wata fito ba ma mana aka an ta sun ba a mara mu'awaitu sa'adan a can da su fito ba Yace ce ba mana ta an taso ba a batawa na kuma jin wani ɗan jaka ya malam yana ta ƙoƙarin ya tawi cewa ai yana faɗa ne cewa ya kowa yana zagi yana son ya san kai ne sa mai zagin ba karamci ne hankali ne ne ne <laughs> to nan gurin ya ce ga wallahi لأن يكون لي يكون في إيدا خفاله الصلاة أحب إليها يا يتنازل الله ya zama ina da ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya shi uku ya fi soyuwa gare ni to wannan alim da mu'awiyar da ya asasa zaginsa za mu samu cewa da gaske ne manzon Allah ya hana zagin sahabbai a cikin dasa musulmi musulun da za mu ga waya ce guda biyu